tubarhin ala halin wannan yana daga cikin kaɗan daga cikin abubuwa na maulan mu shubran ta'ala anhu wanda muna kwaɗayin Allah ya ba mu albarkansa ya kuma ɗora mu a gwadabensa mu ta tafiya a cikin irin wannan abubuwa albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi a da haka ina ba da dama ga su Sheikh Suleiman ga sayyadodi ga sadatu duk wanda yake da abin cewa da Allah sai yi magana amma ina gefe ina saurara insha Allah ina da dan uzuri na minti biyu insha Allah akwai wanda na ji ta shigo ɗazu tana magana cewa ita jikan sho salo na kandani eh ta sauka okay, ta sauka eh tana nan oke tana nan ai ban ganta ba eh ga tana a ah, ina nan sai ah tana ina na kande a ƙasa A'a, to. ne a kasan nan. Lallai na kandi na kwarai <laughs> kuwa abin kula ba. Shehu Salu na kandade ne daga cikin manya-manyan almajiran shehu Lauta, ala hannu kuma manya-manyan hadiman shehu. Na nan za a ga shehu Shehu radiyallahu anhu yana yawan ambatansa a cikin rubuce-rubucensa gurare daban-daban. Zainab. an duba da sala Kaduniya na shehu naziru dan maulan shehu radiyallahu anhu ya ambato su kwarai musamman Shehu, nan da yi daga kaduna kano ya zo bauchi ya zo jos musamman a jos shehu naziru ya dan tsaya ya yi bayanai a cikin bayanan da ya kawo ya kawo jawabai akan shehu salihu na kandar radiyallahu anhu wanda waliyi ne babba daga cikin auliya layi wanda yana da kyau irin waɗannan dukkan wani ɗan ɗariƙa muna bashi muna kwaɗaitar da shi in ya samu dama ya dinga ziyartar irin waɗannan zawuyoyin domin akwai abubuwa da zai samu na shehu radiyallahu ta'ala masu yawa zai ji kuma yadda shehu ya rayu da almajiransa da irin su shehu salu na kandi a jos suna daga cikin manya-manyan almajiran sho radiyallahu anhu an ce sho salo na kande an ce irin su alhaji ahmadu laushi allah ya kara masa lafiya wanda direban shehu ne kwarai da gaske duk yanda shehu yake yake yana nan wanda kuma yana ɗaya daga cikin yanda ya dinga tuka shehu motar da yake tuka shehu da ita ma har yau ya ba da kyautanta tana nan a gidansa ya ajiye ta ya ce shehu ne shi tabbas kam <laughs> Na ganta ne ma da nace. Eh, tana nan ya aje ta. Baya wasa da ita kuma tun da shehu ya mai zamana ya ce in Allah yadda kai da ƙarfi ka hau lafiya ka sauka lafiya har yau. In ba yanzu da jiki ya ɗan yi mai nauyi ba. Duk tsufan sannan shi yake tuka oh, motarsa. Sosai. To ga irin su Shehu Ibrahim Musaddid da ana cewa Shehu Ibrahim Mushaddidu Maulana Shehu Ɗayar Usman Bauchi radiyallahu anhu muna wani hira da shi. kwanaki na je ziyara wajensa sai yake gaya min yake ce mun ai shi shehu Ibrahim Mushaddidu ana cewa da Mushaddidu saboda alƙiblan masallatan Jos gaba ɗaya suna ɗan kan ba daidai ba to sai ya dinga bi masallatai yana gaya musu ku gyara alƙibla ba daidai ba ne sai mutane suke ce mai wannan mushaddidu ne yana da tsanani yana tsanantawa to da aka je aka gaya wa shehu sai shehu ya ce to na canza masa suna yanzu ya koma musaddidu ma'ana mai daidaitawa maimakon mashaddidu mai tsanantawa eh, daga bakin shi tsaro su bauchi na cire wannan hikayar Allah. To, to, amin to ga irin su alfulati da sauransu dai shehunanmu wanda mutum suna zuwa Jos yanzu yana ɗaya daga cikin wata miza da Allah ya yi wa Jos. Za a ga yadda mutanen alul layi, alul faidati suke cikin Jos. Kai in ka je Jos ka ga yadda ake faida a cikinta sai ka ce ko Kano ma ba lallai tafi ta da wani abu ba. Wallahi. Hmm, ba lallai tafi ta da wani abu ba to amma zalika layi yuti man ya sha. So muna yi miki barka muna yi miki murna da fitowa daga irin wannan gida. Wannan ba karamin alkhairi ba ne. Eh, ba karamin alkhairi ba ne ya ba mu albarkar su insha Allah insha Allah Sheikh Suleiman da Allah bismillah kai magana kafin abinci nake so na ci amma ina kai zan dawo insha Allah na'am maulana na'am العالمين وشاكرا فمن كان ينحو للمدينة زائرا سواه فإني جئت أحمد زائرا له المسجد الأعلى فطاء منشده وأقطعه روض الجنان المجاورة يذكرني دار المدى ونبينا يروح ويهود يبلغ الوازاكرا يبيت ينادي ربه ونهاره يعاشرنا يهدي إلى الحق ناصرا فآثاره دلت عليه تبصرا بمكة أمر العاشم الدار زائرا فتي طيبة ذاك بدر وخندق وذا أهد تنسيك بدوا وآضرا فبرحام ياتي زائرا متوسلا ومستشفيا أن أرجوك في القبر حاضرا فكل شبيع يوم زاغت وأذانت وجوه وأبصار ترى الكلائر وقد شاب ولدان وخاف مؤمن وقد بلغت كل القلوب الأناجرا وكل بريء قال نفسي وقد جاس الجميع فلا تلفى هناك كابرا ولا ملكا إلا الإله وشافعا سوى المصطفى المغتار بدءا وآخرا فمؤتمدي حقا أطاه محمد وهل يتعدى الزمان مكابرا لنفسي وآبائي ونسلي ورفقتي شبعته ولا أبد السرائر رضا الله عن شيخي وأصلي ومرشدي وقد أشياء دينا إلى الدين ناصرا بغزو وتعليم وحج وهجرة وعاش شكورا وقد عاش صابرا عليك صلاة الله ثم سلامه أتيتك برا ثم بحرا وطائرا لنفسي وأولادي وصابي وأسرتي فأتحف لنا الرضوان بطنا وظاهرا عليك صلاة الله ثم سلامه ولا عمل ينجي من النار يتقن عليك صلاة الله ثم سلامه وآل وأزواجا ومن كان أشرا صلى الله عليه وسلم هذه هدية منا إليكم يا رسول الله شيخ عبد الهادي wannan baiki da karanto mana na Maulana Mushe Ibrahim Allah ya sa da mu da muke gidan da wanda ma suke sauraron mu Allah ya kai mu mu je mu zaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tare kazan shi Shehu Ibrahim a cikin malamai shi shi kamar raba gardama ne mm haka yake shi ya zama kamar raba gardama ne Shehu Ibrahim ya kai wani masdari abun a lura da shi me ya faɗa a zamaninsa me ya faɗa malamai suna Allah lasa ji me shehu ya faɗa ana maganan zuwa aikin maka na ka je aikin maka je a zirci manzan Allah wasu bangare suka ce ai ba kyau a jiya a zirci manzan Allah wasu shebran ya tashi kamar da Maulana Abdulhafi ya karanto mana yanzu shehu sai ce huwa hibbu Ibrahim kad a za'ira shehu ya raba mana gaddama shehu ce wai ga wani dan kankanin masoyi shi shehu Ibrahim Allah shi a kullum da lamarin shi bane shi sa a koda yaushe wai ka ji wai ba wahabi zan danyi wani dan dajiya ne wai ba wahabi sai ce ni na yadda shehu wani malami na na kuskure kai ma aka yadda shehu mun kana kuskure kada ku taba yadda ai baka kuskuren ba shi ba mu ga wani abin yarwa a tattare da shi ba a kowane bangare shi ya kai wani mataki ya kai abin koyi ne a wannan bangaren shi bayan kullum ganin kansa yake yanzu a cikin karatun da maulana ya mana haka ya karanto shehu ibrahim bangaren tawadi'u to gashi ibrahim yanzu ya zo ya je aikin hajji shi ya zo madina maulana shehu ibrahim me ka zo yi ya ce gajja a za'ira na zo da shi manzon allah ne kawai Ka ga shehu ibrahim ya riga da ya gama mana ya raba mana gargama allah sa kawo shehu alkai gaskiya ne gaskiya ne wani mutum maulana na'am wato wato wato wallahi na fara ci abinci sai na ji shola di yana karanta wannan abin yana kasa shi na maulana wala na kura ma na ajiye shi a Allah wato ni abin da yake ban mamaki yanda maulan mu shehu radiyallahu ta'ala anu yake wasu abubuwa kamar yanzu misali ku duba a baitukan nan fa yanda shehu radiyallahu anu yake faɗa wato harful ha'i yadda shi yake cewa huwal hibbu wato sai na tuna ya ce wato huwal hibbu ibrahim shine masoyi alhibbu masoyi bi kasril ha'i bi dammil ha'i kuma sai ya zamanto alhubbu soyayya to sai na tuna da wani bawabi ya zo karanta baitin shi wai zai wa shehu diwani sai ya ce wa ha inna hadhal hubba kun ga wannan hubba masoyayyan shi kuma shehu ibrahim yana nufin wa ha inna hadhal hibba wannan masoyin to tunda ba wasali sai ya rikice ko kuma in ce ko da wasalin ma bai san me bambanci tsakanin alhibbu da alhubbu ba to alhibbu shehu ibrahim ya ce huwa alhibbu ibrahim wannan ibrahim masoyin annabi ne na gaske kadija a za'iran ya zo maka ya rasulallahi yana mai ziyartanka ziyaran da ya zo din nan li Ahmad Khairul alamina ya zo ya ziyarci manzon Allah wa shakira kuma ya gode wa annabi saboda duk abin da yake so Allah ya masa albarkan annabi ya ce to kai barin gaya muku dai faman kana yalhulil madinati Zaira. duk wanda ya ce zai tafi madina zai je ya yi wata ziyara siwaku amma ba annabi zai ziyarta ba wani annabi zai ziyarta to fa in ni je to ahmada za'ira ni dai kan wajen manzo Allah na zo wajen annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam na zuwa sai kamar shehu radiyallahu ta'ala no abun mamaki ya san wani zai ce a ga masallaci ana son kai sallah sai ya ce ai lawul masjidul a'ala masallaci maɗaukaki ma nashi ne masallacin madinan da makkan din masallacin wa sunan shi masallacin annabi yanzu a ce misali Shoman suleiman wannan hular ka ce amma ya ce hular ta fi ka daraja ai ba zai yiwu ba sai dai zamanin an ce hular taka ne mai hulan ya fi hulan daraja to masallacin annabi ne annabi ya fi masallacin daraja lawul masjidul ala masallacin aina annabi ne da kake cewa zaka ziyarta kuma mushiduhu annabi shi ya tsayar da masallacin ya gina shi wa aqda'ahu ardan a cikin masallacin ma manzo har ya yanka wa masallacin wani ƙasa wanda wa raudar jina ne afwan manzo Allah ya yanka wa masallacin wani raudar aljanna mujawira kuma raudar yana kusa da annabi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma baina baiti wa minbari raudatun min riyadil janna tsakanin gidana da mimbari na rauda ne dausayi ne daga cikin dausayin aljanna Inji ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to idan sayyidina rasulullahi ya ce shine maulamu shu ibrahim yake kawo wani luguzi ba yake cewa da khaltul jannata walam amut na shiga aljanna amma ban mutu ba aka tambayi shehu ya za a yi ka shiga aljanna kuma shehu baka mutu ba ya ce to ai na yi sallah a gurin da manzo Allah ya ce ma baina bai ciwo min bari rawdatun min riyadil janna wannan gurin ai riyadul janna ne dan haka na yi sallah a wannan gurin dan haka na zaman to na shiga aljanna ban mutu ba kuma annabi ne ya kira gurin aljanna kuma abin da zai baka mamaki yau sai ka ga mutane sun je wato sai kaga suna ta kokowar wai sallah a rauda ga ziyara ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai wahabiyawan suka kawar da mutane wai ka shiga rauda kai sallah kai da ake bukatan ka je kai ziyara ka tsaya muwajaha sharifa fiskar ka tana kallon fiskan annabi ai wannan gurin da ya samu darajar ya samu da annabi bai ce gurin dan aljanna ba ne <laughs> da gurin bai zama dan aljanna ba to yana da kyau in an je a shiga ayi yi sallar manzo Allah ya kwadaitar sallallahu alaihi wa sallam amma kuma muwajaha lokacin da zaka zo ka shige cikin ladabi cikin kaskantar da kai fiskan ka yana kallon fiskan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wato munajati kana sallama kana kaskantar da kai kana halarto da bukatu gurin duk wanda ya je yana muwajahan nan ya roki Allah bukata baya shigewa sai Allah ya masa shine shehu radiyallahu ta'ala anhu ya ci gaba da cewa "Yi da haram?" mada ce, wato wani zamani da ya shige yana tuna min wa nabiyuna annabin mu sallallahu alaihi ya ruhu wa ya gudu annabi yana kai kawo yanzu a wannan gurin Yi yuballigul wahaya zakiran yana isar da wahayi yana karanta wa mutane ayoyin Allah sallallahu alaihi wasallam ya bitu yunaji rabbahu manzo Allah yanzu anan yake kwana yake ganawa da ubangiji wani harahu yanzu a nan guraren rahabar da muke din nan na Madina a nan manzo Allah yake yi ne yu'ashiruna a nan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake tarayya da sahabbansa ya hadi ilal haqqi nasiran yana shiryarwa zuwa ga gaskiya kuma yana mai halin kasancewa mai taimakon gaskiya sallallahu alaihi wasallam ce to ai fa asaruhu dallat alaihi wato gurabe da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya jajje sai yasa za ku ga yana ɗaya daga cikin abubuwa da idan Allah ya kai mutum Madina kar yadda ya sake ya ce baya baya baya baya ba zai je ziyarar gurare da sauran guraren da suka kamata ba duk wasu asar da sauran gurare da ya kamata mutum ya je ya tabbatar duka ya je domin mai fa atharuhu dallat alaihi duk guraben da manzo Allah ya je waɗannan guraben in ka je gurin za su tuna maka annabi tabassaran shehu ya ce ka tunani ka sa hankalinka bi makkata amr al-hashimi dara zahira in ka je maka ma zaka ga al'amarin manzo Allah ga shi nan a fili sallallahu alaihi wasallam shau yace wati dai batun yace gafa madinan manzo Allah yana hangota yana hararota zaka badrun kai ku kalla ga baduru can wa khandaqun ga ma kandakunan wa za uhudun ga uhudunan tun si ka badwan hadira wanda guraren nan za su mantar da kai wani birnin da kaje da wani ƙauyen da ka je duk saboda ga guraren da manzo Allah ya ji to ai fa barhamu ya ti za'irin mutawassila to dama aikin shi barhama shine ya zo waɗannan guri ya ziyarce su in ya zo kuma mutawassilan yayi tawassuli da waɗannan gurare wa mustashfi'an sannan ya nemi ceto da waɗannan gurare arjuka wanda manzo Allah ina kwaɗayin fil kabari hadiran lokacin da aka sana cikin kabari manzo Allah ka halarto Ba kulli shafiya in ka halarto kuma ka zamanto kai ne mai ceto na yawma zaghat wa az'anat wujuhun wa absarun ranan da idanu da wuya duka za su sunkuya ido kowa sa yayi tsuru tsuru taral kulla ha'ira zaka ga kowa cikin dimuwa yake ya dimauce wa qad shaba wildanun ranan ne zaka ga yawman yaj'alul wildana shiba ko ranan ne za a sa yara kaga sun yi furfura wa qad shaba wildanun yara sun yi